habib yanzu wannan rayuwar da ka ɗauka wa kanka kana ganin ta dace da rayuwarka kenan an ta babu komai kawai dai ƙarshen semester ya zo ne shi yasa kika ga na zama haka ƙarshen semester ya zo habib ka san fa na fi kowa sanin halinka kai kanka kuma ka san da haka don haka ba zai yiwu ina ji ina gani mu zuba maka ido halin da kake ciki ba dole ne in maka faɗa sabida kaga ba zai yiwu kana zaune kana aikata duk abin da kaga dama ba mu tsaya ka zuban mana da mutunci ba ba zai taɓa yiwuwa ba amma fa ina baka shawara ne ba umarni ba in ka ɗauka kenan abin da nake gaya miki gaskiya ne ki yarda da ni ina mashin ɗinka na bar shi a gidan sasa <laughs> ka bar shi a gida su Hassan ya kamata kake daina damu kanki kan wani abubuwa kin ji ko wallahi ba zan taɓa yin damu domin na tabbatar akwai abin da Habibu yake goye mana amma kai kanka za ka sani nan gaba Allah sa mu sani abin ne yake ci mana tsoron gwanya sai na ga cewa ya kamata in zo samu ka dan yi bincike a ka ne wa zan samu wani labari a kai saboda gaba ɗaya halayensa da ɗabi'unsa sun canja ba yadda muka san shi ba to ka kai kullum kuna tare da shi gaskiyar magana akwai matsala dangane da habib babu da ke faru kuma ni ba zan iya koyi ba tare da na biya kan wace irin matsala ke akwai wata yarinyar da take ɗauka abin suke fita ya wuta da shi da ta da sunan yanzu cikin halin da ake ciki hatta kai habib baya zaman lecture baya text baya karatu kuma wani babban abu ni kana na kan yi kwana biyu kwana uku ban sa hadu ba idan ni ba da safan da mace min gidan ku za shi kwana biyu kenan rabu na da shi to ha ganta na wannan ita ce wanda suke yaƙi da Amin alaikussalam. Daga yana kake? Na ɗan tsaya a hostel ne na yi karatu to kamar na jin warin haƙi a jikinka turaren hassan na ɗan sani wannan ba ƙanshin turare ba ne warin haƙi ne a jikinka eh abin da yasa kake jin kamar haƙi mun ɗan biya da hassan ya warin mai namu ya sai hanta da amma sai nake jin warin kamar warin sigara haka ko kuma shisha ko wani makamantan haka wannan ba warin haƙi ba ne na wajen mai sai da nama amma tun da ka ce haka shikenan haka ne na lura cewa akwai abin da yake boyewa amma na kasa gani menene lamarinsa sai an bincika gaskiya abin da ya da mamaki Allah kyauta Ka daina damuwa. na san halin da kake ciki domin wannan ɗabi'ar da Habibu ya shiga ciki. Dole in dan mana. Ba dole in dan ba. Kin sa abin da ke damuna? Ni fa ba wai daren da yake zuwa ya bane ke damuna. Amma a ce yau wata rana ta zo wadda Habib yana da wani sirri wadda ni ban sani ba. Lalacewa ta da rashin kima ta ta kai haka idansa. Eh, ni ne fa wanda ya kamata a ce na san kwakwab akan shi. Sirri. akwai wani sirri da ka sani a tattare da shi akwai abin da ke boyewa mana kamar yadda kika faɗa a yanzu dai ban sani ba amma na san mai yiwa a gaba zan iya sani to abin da ke faruwa shine bai kamata ya je na wani abin da bai kamata ba abin ya zo ya shafi rayuwarsa daga bayan mutanen duniya su suna korafi suna nuna cewa a matsayina na yaya bana kula da kanina ka daina damuwa da abin da mutanen duniya za su faɗa ai kawai ka yi abu dan Allah kamar yadda ka saba yi ai dole in damu da abin da duniya za ta faɗa rayuwa ta lalace yanzu ba a kiwon dabba mutum ake kiwo saboda haka a ƙagazance wanda babu shi ba wani abu ne mai wahala wawaye kuma a cikin mutanen duniya sai su yadda da wannan maganar su aiki da ita ba tare da sun gani ko sun tabbatar ba kin gane yaki kuma fa da wannan amma fa damuwa zan ɗauki mataki na san abin da zan yi zan ɗau wani hukunci ko da ko hukuncin ba zai mai daɗi ba ko da daga baya idan ya kalli hukuncin zai ce na mai rashin adalci ba abin da ya dame ni bane ki zuba ido Baby. Baby. Ka tashi fita fa zan yanzu. Da Allah ka tashi amulet ko ba za ka tashi bane. Wallahi baby jikina yayi nauyi ne. Ba zan iya tafiya ko ina ba. Kawai ki je ki dawo. To shikenan. Amma in ka tashi breakfast ɗinka yana kan table. Thank you. Thank you. ya aka yi kasan sunana ni kuma ban san ka ba amma fa ka burge ni wanda ba wani namiji da ya taba alfaharinsa ga shi ni kuma ban san ka ba karki da Gare na ne? Ok, wajen san gaɗi na? Yawwa. Good. Sophie exclusive talk. Um, yanzu abin da za a yi shine ga wannan. Ga wannan. Na gode. Kya siyo abinda ke bukata su yi siyowa sannan kuma ki sanin nan ko in kin gama sai ki sanin ai baba sai ka dawo sai na zo kenan to shikenan yawa alhamdulillah Allah ya mana dawowa gaskiya am to yanzu ban ya za a za ka shigo makaranta ne ko ya za eh to gaskiya ba zan samu damar shigo makarantar ba amma me zai hana ba zan iya zuwa guest house nan ba damuwa zan zo zan turo miki address din guest house a text kin ji ko babu damuwa duk sanda kake bukatan gani na just give me a call i'll be there <laughs> ba damuwa na gode kin ji Ni ce da godiya ai, ni da aka wannan hidimar? Ya kamata ki sauka yanzu ki shiga gida, in sa ka ki lafiya. To shi kenan, amma zan so in ga tafiyarka. Ko? Fine, ba damuwa. wallahi na je shopping ne daga nan na biya salon aka yi min kitso ayya to mu kai kashi ba yanzu ba sai na shiga na yi wanka sai ka gani are you sure shi kin baby baby yan mata yan mata kina ba su wuta mu je ni ba ba zan ni yanzu zan jira wani kishi a kan ni na isa in maka kishiya haka ne mana kawai dai ka san mace iri na ba za ta rasa masoya masu nema ba haka ne yan mata ana ba su wuta na ga suna bukata ne sai da jini sai da sabu kenan to shi kenan a gaida uwar gida ina kai kenan ba akwai ma haka ne ma ko mm. da zirzani to shi kenan sauka lafiya Salamu alaikum. Ya dai? Lafiya kuwa. A yi haƙuri na yi dare ko? Ai dole ka san kai ma hankali na ya tashi saboda ganin ka kai lokacin da baka saba kaiwa ba. Kuma da tun da kana gaya mun ma da wani abu saboda gudun tashin hankali na amma yau na ji shuru. Ba damuwa as you can see ga. Ya zuwa ba sanarwa. Kira nawa ne miki baki ɗauka ba. lokacin da min kira ina wani uzuri ne shi yasa ban dauka ki uzurin naki yafi kiran nawa kenan ba haka bane kawai ni ba zan yi amsa ba ne wannan lokacin ita soki ta yanzu ya maganar fitar ta mu gaskiya ka yaƙuri yau ina da inda zan je kuma ni kaɗai nake so in ci wai me yake faruwa ne na gaba ɗaya kwanan nan kina canza min akwai abin da yake ɓoye mu ba komai Look, abin ya fara damuna. Na kin fara kin canza min ne. Ko kin fara gajiya da ni ne? gaskiya alhaji kai babba ne wannan irin gida haka sai ka ce a turai <laughs> karki da mu gida na ki? bismillah sauna wow bismillah Rashida Abbas kala kana burge na alajina ko dalilin burge kaina kin gane ina baka wuta haka ne yi wani wuta zaki iya ko rashi san iya ina so Tashi shi kenan na yi tambaya har yanzu ban ji amsa ta ba waye zai ki son ya kasance da gatan duniya kamar ka waye zai ki son ya kasance da jakadin farin ciki shin baka san ka haɗu ba ne na gode da irin wannan matsayin da kika ɗauke ni kika ɗaura ni kin ji ko kuma ina so in tabbatar miki da cewa zan kafa miki tarihin da ba za ki taɓa mantawa ba zan so a ce na kasance a tarihin rayuwarka na har abada za ki kasance karki damu ina yinka alajina ai na yi ne dole birgi ko kuwa namijin duniya namijin duniya yake ciki ne ka na ganka nan kai kadai me ke faruwa ne ah, to ai ni kadai zaka dinga gani na cikin yan kwanakin nan kamar ya kai kadai me ke faruwa ne ina mutuniya to shi ne ma abin da ban sani ba na kira ta a waya ta dauka na tura mata ta staki reply kwana biyu sai ta abodin dina ban san me yasa ba to amma kuma baka tambaye ta ko wani abu kai mata ba to bata dan waya ta ba balle na gane cewa akwai wani abu to ai ga mutum ne shankar hala Rash, rash, wannan wani irin abu ne don girman Allah. Tun jiya nake kiran ki a waya ba kya ɗaukan waya, da ƙarshe kuma kin zo kin kashe wayar ki bayan kuma kin san kin banna a gidanki ina jiran ki. Ka gane idan ban daga wayar ka ba ina uzuri. Wannan wani irin uzuri ne wanda ya fi ni muhimmanci. Kar ka damu, ko da ka sani ba zai amfani ka ba. Rash, rash. Wai me ke faruwa ne? Wai me haka ne? Cikin raina na sanyo ki ki ba da guri ki ma shigo na number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Dole ne wai na ce ba zan ci ba ana dole ne bace min da gani. Ya ce wa ba zai ci ba wai ana dole ne. Dakata, ki rabu da shi. A rabu da shi fa kace. Kwarai, na san dalilin da ya sa na gaya miki haka. na kira ki nan ne ba don komai ba illa na so tattauna wata magana mai muhimmanci kin ga hakan na buƙatar keɓanci kuma na san kin yadda da ni ko na baka dama ka yi duk yadda ka so da ni abubuwan da kike min daga lokacin da muka haɗu zuwa yanzu ya tabbatar min da cewa kina so na gaskiya ne don tun da nake ban taɓa yin soyayyar da nake ji na yi soyayyar gaskiya ba kamar a kanka saboda duk masan da na yi soyayya da su sai dai kwallon za su min alfarma ko don kuɗi dalilin haka ne yasa na haɗu da maza kala-kala kuma na juya su kamar waina a tanda to na ji abin ke faɗa amma har yanzu na da wani ɗakin kwato a cikin zuciyata kokotan me kuma za ki iya rabuwa da kowa a kaina kin yi shiru biki ce mu ki bani amsa zan iya rabuwa da kowa muddin zaka ci gaba da bani kulawar da kake bani na sani wannan shine dalilin da sa ki so ki ci ki manta da kowa da kowa ki dauka cewa kadara ba taba haɗa da kowa ba in ba ni ba kin amince na amince in dai za ka aure ni ni ma zan aure ka da matan auren nake so alhamdulillah hakan zai bani damar cika alkawari ya zan ɗauka akan cewa zan kafa miki tarihin da ba za ki taɓa mantawa ba dama kullum a cikin tarihin ka nake sanda tana nisa wata rana sai bare duk wanda ya yi ajiyar soyayya a rai ya rasa bore na yarda so na sanya nishadi ka zamo kamar mai wani jari na dace da hasken alkairi farin ciki na ki sashi a hannun dama da ki kau da dukkan magautan mu su koma a kauye si noma duka wanda ya yi nufin shari ya jira a kansa ya komawa kai ne shi kana ne yanzu nake mutum ya rayu tana ta ina tana can admin blog ah. Rush. me yasa zaki min haka na kira wayar da kyar kusan sona baki dauka ba na tura miki test na san kin gani bace mara reply ba sannan na tafi gidanki na yi nokin kin ci a ce min ba nan me yasa zaki min haka ban ga daman yin reply ba shine ka zo kake wani min ihu akai ta kai ko aje ni kai rash ni ne ba kai din dama kin san da haka kika bari na shakura sanki kin san wannan lokacin zai zo kika dinga bani lokacin ki a baya kika bari ne nisa a san ki ai kai ne baka sani ba ma ga da zare na shirya yanzu kuma sai ka san wanda zan kai ni fa a ganin wannan kwata-kwata bai sa'a da ke ba yaro ne ya za ki yi tunanin sauke ajinki ki ce za ki kula shi ba za ki gane ba fansa nake so fansa kuma kar ki je garin ɗaukar fansa wayanda suke shayin ki su dina su yi tunanin kamar ajin ki ya sauko ne su yi kokarin taya ki a lokacin da ke baki a tunani hmm. rabu da su ko ma me za su ɗauka su ɗauka in dai har zan ɗauka san abin na rashi ban yi mamaki ba ah. no no no Look, Habib, ai ba a rama rama mugunta da mugunta. Mu je. ita mu je. Uncle, uncle. baban amira don allah ka yi maza ka da gidan nan babu lafiya eh ba lafiya wallahi ok to hello to to cikin raina na sanyo kiyaye. ki ba da guri ki shigo na ki cikin raina zan ɗauke ki je lambu alaikum lafiya ne me yake faruwa ban sani ba habib ne shigo cikin gidan yana kuka kin tambaye shi me yake damunsa bai min magana ba karki damu na san abin da yake damunsa haka kullum kake faɗa gaba ɗaya yanayin habib ya canza walwala da muka saba ganin shi yana yi gaba ɗaya ya canza ko ya tsakaninsa da yaran nan yanzu in ban da hantara da kora ba abin da yake faruwa tsakaninsu karki damu kanki ina sanar da abin da yake faruwa kin ji ko amma lokaci ya zo gab da komai zai zo ƙarshe dama irin wannan ranar ke guje maka abin domin na ga zamani kala-kala game da Rashida na san cewa tabbas akwai ranar da za ta rabu da kai rabuwa ta wulaƙanci kuma sai da na gaya maka ni dai ba zan ƙara kusantar ka ba sai irin wannan ranar ta zo a wannan lokacin na san za ka gane cewa ni aminin ka ne na gaskiya amma ta yara shi ta taimun haka bayan ta san ina son ta so na gaskiya so ba kake cewa na gaskiya kai ne ka san wata kalma da ake kira kalmar soyayya har kake iya ba da kyautar zuciya amma ita rashi abu da ta sani duk lokacin da ta ci moriyar abu ta jefar da shi sannan sake zarar wani kuma sai da na gaya maka idan baka manta ba there must be something behind wannan soyayyar taku amma ka rufe kunnen ka kake shi don haka ba ya dace da kai ka manta da ita kamar yadda ta manta da kai ka cire ta daga zuciyarka kamar yadda ta cire ka ka mai da hankali kan karatunka ko ka samu damar da za ka gyara kuskurenka haba hasan ta ya zan yi na goge taban da ja shida ta bar min a zuciyata taban da ke cike da ƙarya da yaudara ba tabo wani mai dore ba don haka za ka iya fitar da shi ta hanyar da Lafiya lau. Habib. Idan ka taso daga makaranta yau, ka san ni a guest house. Ba damuwa. Yau babu inda za ka je ni? Eh ba inda zan je akwai abin da ke so in yi. Ina anti Fatima. tana cikin kicin tana haɗa abubuwan breakfast ne yau ba zan tsaya ba ne na karya saboda na sauri in ta fito ka gaishe ta to za ta ji Assalamu alaikum. Ya mm, haƙuri a jina na daɗe ban zuba ko? Ni na isan ki amsa kiran alaji na? Mm. Me kawo ka nan? Kai wani irin bakin maye ne yanzu hannun ɗin ma sai ka biyo ni? Wallahi ka fita kamu in shuka maka rashin mutunci. Um, Rashida, ba wajen ke zo. Ban fahimci abin da kake nufi ba. Kana da alaka da shi ne? ƙanina ne ƙaninka ƙwai kin yi mamaki ko kamar yadda na san kai ma kai mamaki daga ganta anan ko kuwa labarin ba mai tsawo ne. ƙanina ne lokacin da na ga ya shiga wani hali na je yi bincike a kai sai na fahimci cewa ke ce kika ɗauke shi kika jefa cikin wani hali saboda wani son zuciya kawai don ya ɗaga hannu ya mare kika ɗauki akalar tarbiyyar da muka yi mishi gaba ɗaya kika kautar da ita ya koma shaye-shaye yana kwana a waje ya manta da karatu da yake gabansa ba don komai ba don son zuciyarki don ki lalata rayuwar shi Shi shine naga wannan kalubale ne a kaina ya kamata a ce ni ma na tashi tsayi na nema mai yancin sa amma a lokacin idan na gaya mishi cewa abin da yake ba daidai bane gyara ba zai fahimce ni ba ba zan iya taɓa raba ki da shi ba zai tunanin cewa na zo in yi haka ne kawai saboda in hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi amma yanzu da wa'annan abubuwan suka faru na tabbatar ya gane cewa ba san shi ke tsakani da Allah ba wannan shine dalilin da sa na ce to barin ba hanyar da kika yi yadda kika nuna wa cewa kina san shi ni ma ban zo da lafiya cewa na san ashe duk soyayyen da ka nuna min dama duk ta ƙarya ce kamar yadda ke ma soyayya da kike nuna kanina ta ƙarya ce kin tuna na gaya miki cewa zan kafa miki tarihin da ba za ki taɓa mantawa ba kamar yadda ke ma kika kafa kanina tarihin da ba zai manta ba a rayuwarsa to wannan shi ne tarihi shi zan aikata wannan da fatan kai kuma yanzu ka gane cewa ba san ka take tsakani da Allah ba na gode ya dama an ce duk abin da ke hannu yaro ba zai taɓa hannu ba Rashida, za ki iya tafiya yanzu amma shawarar da zan baki ne ki gyara rayuwarki ki je ki nemi mutumin da zai so ki tsakani da Allah za ki so shi tsakani da Allah ki aure kin ji ko duk abin da na mallaka miki ya zama naki ba zan karba wurin ki ba ka jin da sun ji daga kanki magana ta kare tsakanin ki da kanki Thank you. ina fata wannan zai zama darasi a gare ka a rayuwa